don mai kalo in isa abu irin gida na zo ba ni kirin duka duka nan muka zo karshen shirin namu mai farin jini mai suna tsumagiyar kan hanya saboda haka sai gobe za ku je mu da kuma wani sabon za ka iya rasa aikinka kuma ka rasa rayuwarka ya kake so aikin na bar fauzi ya ta yi aikin jarida kawai a ƙarƙashin kamfanin saboda tarihi bai taba rubuta ku a tsakon masu cuta ko yaudara cutan macuci haramun ne a duniyar cuta ko dai ka fita daga rayuwata ni ma fita daga rayuwarka na ma fita ko ka ci gaba da bibiya ta ni kuma zama ajalin ka jarida dan jarida wakili ne na al'umma masu karfi da marasa ƙarfi Wanda ilimin jarida kana da bukatar ilimin sanin siyasar rayuwa jarida ina cikin hatsari yi nasa rayuwa rayuwata a ah, ake ki nutsu ɗan jarida final kai madugu haka zan cika gaba da farautar ka tsena baka matsala Ina na kai ka kasa maci amana kare aikare kare a iya gidansu kawai yake iya haushi amma da zarar an je dawa sai dai ka ji gurnanin kuraye masu yaudarar kai su ne waɗanda suke tunanin za su yaudar mabu. me yasa mutane suke shiga abin da bai shafe su ba ko so ke tona min asiri wallahi na maka alkawari babu wanda zan ga yau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suna sai da sassan jikin dan adam sannan kuma suna dallancin kwayi da kayan maye da sunan pharmacy suna yada cututtuka ga baki daya a nahiyar afirka tunina abin da kake kokarin nan yana da matukar hadari sosai yaushe ne zaka ware wa iyalanka lokaci ko da kaɗan ne ki bani dama kar in zama salar mutuwar wata rayuwar wata wannan kuma ba na fa lura yarinyar nan fa duk wallahi mamma ta nan da shi sa na dan shiga daki na dan kishin gida ai dan ba da uwarki kike zaune ba ku kashe ta ku saka alamomi da zai nuna gobara ta kona ta a gidanta dan jarida dan jarida don't trust anybody ka daina yadda da kowa madugu mamu madugu ka gane wace ce wannan kuwa ni na wani gane ta ta ba fuska ka ji mana hmm. kulwa ce fa a ta jinan su dan kallon mu eh. wannan bajajjiyar ita ce mana a to me ne wani rufe fuska ai an yi abun kunya ne me bi ma barin garin zasu a to ba dai an baje ta ba wa mutum don Allah ku yi haƙuri da abin da zan gaya muku haƙe mata da aka yi ba tare da ta shirya ba ta kamu da matsalar yoyon fitsari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamin shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga kuma kululu insha Allah ba matsala amma ni abin da nake so ku ɗauki abin nan da ya faru a matsayin kaddarar da ubangiji ya aiko muku insha Allah ni zan wuce muku gaba har zuwa asibitin birnin Yan nan, duk Allah kin ga mu ba mu san wani birni ba fa. Ballanta na mu san asibiti da ke cikin birni babu wani taimako da za a iya mana ne? Eh ba komai baba insha Allah ni zan shige muku gaba za mu je. Duk Allah ya taimaka. Duk Allah ya taimaka. Ba damuwa insha Allah. Za mu je. Kulwa sannu. ki hakuri kin ji ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri ki hakuri Amin wa alaikum salam kamar murya Ahmadu ko? Sannu da zuwa, sannu ko? Lafiya kalin ga abin zuwa. Sannu da zuwa Ahmadu. Kululu ya jiki. Na ke haƙuri da abin da ya faru. Wallahi na yadda zan yi amma abin ya gagara. yanzu ma maganar wannan lalurar nata ne shine na ce bari in zo in duba ta dan na ji jama'a suna ta yaya ta maganar a gari babu komai ai ba kai ne da kanka ba amadu hakan ma da kai mun gode alasaka da alheri amin inna amma ina ganin ya kamata a ce an je asibiti bai kamata a ce an bar ta a zaune haka a gida ba ai tun kafin rasuwar malam mun je asibitin garin nan amma suka ce abin ya fi karfin su kuma yanzu sun ce mu je asibitin birni kuma harka ce ta kuɗi kaga abin da mu ci ma a gidan ne na neman ya fi karfin mu ki kwantar da hankalinki inna akwai abokina da yake yawan zuwa birni zan same shi mu yi magana sai mu je yadda za mu fara zuwa asibiti mun gode amadu Allah saka da alheri mun gode ka ji ko kowa ya guje mu a garin nan kai kadai ne ka guje mu ba Allah saka da alheri kululuwa ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki na yi alkawari komai daren daɗewa zan aure ki zan san yadda zan yi iyayena bayani su gamsu da insha Allah daga ina kake baba na je karfe mun baki mutumin banza mutumin wafi to direban da kuka tafi da shi ya zo har nan ya sanar da mu ya gaya mun yanayin da kuke ciki wato kai baka jin nasiha ko ni na hana ka nace ka ƙara kula yarinyar nan lalatacciyar nan ko haɗiyar mutunci na sama ma dan ka aura amma ka ki ka watsa mun ƙasa ido baba kululuwa a bar tausayi ce ka ce me a bar tausayi ce to bari in gaya maka tunda baka jin nasiha ka ki jin abin da na gaya maka to daga yau sai yau idan na ƙara jin an ce an gan ku tare da kululuwa to Allah ya isa ban yafe maka ba har abada ni ba kuma haihuwa ka da na yi idan baka daina zuwa wajen yarinyar nan ba ko kuma yin zancenta to ban yafe maka bare nan ka da na yi Baba ku ya haƙuri, ne muku alƙawarin insha Allahu ni da ita har abada. Ku yi haƙuri ku yafe mu. Inna. Na'am. Asibi? Na'am. Lokacin bara mu fa yayi, ko ba za ki je bara bane in tafiya ta? A'a, za ni in ban je ba me za mu ci? Inna. Na'am. Jiya na yi mafarki Amadu ya zo mu ya kawo mana kayan abinci da kayan sawa. Ki cire maganar Amadu daga cikin ranki. Amadu ba zai dawo ba har abada. kuma ki cire magana cewa ƙauyen nan a cikin zuciyarki kina gani hannan aka zo aka kawo mana labarin cewa kanin mahaifinki Kalle mu ya sayar mana da komai namu hatta gidan da muke da shi na gado ya sayar da shi don haka ina so ki cire a ranki ba mu da kowa ba mu san ko ina ba nan ne garinmu kin ji ko <laughs> to amma ina idan na warke ina za mu koma hanyar Allah ta fi ta caliyawa ni dai addu'a ta Allah baki lafiya kina gani ko ranar aikin nan ba a sa mana ba kin ga asibi idan ba za ki ba na tafi ba mu je da wuri ba ba samu zamu ba ke sai a zo ki ta zama abin da. mu je to Allah ya ba mu sa'a mu mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa ta ki ci ta ki sha mun yi mun yi da ita ko loma ɗaya ta saka a bakin ta abin ya gagara haba hawa haba kulu ya ba za ki ci abinci ba hmm? ba kya son ki rayuwa za ki zauna ki cin abinci eh? rayuwa ta ko kaɗan ba ta da wani amfani ki haƙuri menene amfanin rayuwa ta <laughs> ba ni da kowa ga cutar yoyon fitsari don Allah na roƙe ku ku banni na mutu don Allah ku banni na mutu ko na huta da bakin cikin duniyar nan <laughs> ki daina wannan magana kin ji ki haƙuri zaki warke aba kun mutuwa ai ta Allah ce Allah zai baki lafiya zaki tashi kullu taimaka wa rayuwar yarinya na hawa kudu don ba haka ba za a wayi gari haka ta kashe kanta ni kuma zan iya taimakawa da duk wani abu don na kuma na san cewa aikin nan kyauta ake yi don ina so hawa kudu ta sake sabuwar rayuwa to karki damu a ah, insha Allah za mu yi kokari za mu sata a list na next To ba damuwa. Allah ya ba mu sa'a. to ki ɗauka nan gidanku ne kina ji ko ni ce mahaifiyarki yanzu ni ce kuma mahaifinki ni ce duka danginki komai na gidan nan ki ɗauka a zuciyarki ke ‘yata ce kin ga wannan shi ne ɗana na fari shi kaɗai allah ibani yanzu haka yana ƙasashen waje yana karatu ki sa shi a cikin zuciyarki wane a gare ki kin ji ko na mama Allah ya saka da alkhairi uwa ba a uwa godiya ai uwa ce zo mu je in kai ki masauki ɗakin ki Mom, I'm home. My son, you are welcome. Sani da zuwa. Kai, na ji daɗin dawowarka. Ya kuke? Lafiya kalau. Mom, wannan ita ce sistan nawa. Ita ce. Ka. San da zuwa. Yawwa, na ji daɗi sosai duk sanda mum ta aika min da leta. Tana rubuta mun yadda kike mai da hankali sosai gurin karatunki. To tsaya ka ji. yanzu ba surutu nake so kai ba ka zo ka taso ka zo kai wanka ka ci abinci sai ka zo ka zauna sai mu yi labari a'a kai sannu da zuwa sannu da zuwa sannu da zuwa wannan yarinya mai suna kululuwa ta samu kammala karatunta har ta kai matsayin alkali a wannan lokacin hajiya sa'a ta cika mata farin cikin rayuwarta inda ta ɗaura mata aure da ɗanta dr mujahid a lokacin ya kammala karatunsa kenan suka yi zama cikin soyayya da aminci har lokacin da suka zo suka samu ɗa duk da dai an sha wahala kafin a samu wannan ɗan daga wannan lokacin ba su ƙara samun haihuwa ba shi yasa dr mujahid ba abin da yake so a duniya kamar ɗansa mubarak kun san wace ce hawa kulu ni ce hawa kulu wacce ta tsinci kanta cikin keta haddi cikin cin mutunci Wanda maza ne sala kuma a haka kuke so in goyi baya a ci gaba da keta haddin mata a haka kuke so in ci gaba da goyon baya akan shari'ar ɗana ina cikin tsaka mai wuya amma na san Allah zai kawo min mafita abin da nake bukata gare ku shine addu'a kuma addu'a kuma ku faɗa duk inda za ku faɗa a taya ni da addu'a mu haɗu a kotu gobe Allah ya kai bisalam lauyoyin da ke tuhuma mai laifi sun sa kotu ta daga wannan shari'a saboda ta kawo shaida ta ƙarshe da fatan kun kawo ta mun samu ya mai girma mai shari'a muna buƙatar kotu ta ba da dama a shigo mana da ramma kotu ta ba ku dama muna so ki gaya mana sunanki kuma sannan ki gaya mana dangantakarki da gidan Dr. Mujahid. Suna na Ramma, wacce nake aiki a gidan Dr. Mujahid. Ko za ki iya gaya mana abubuwan da suka faru a wannan daren? Eh. Me kika sani tsakanin Salame da Mubarak? Ta yi bacci, me za a yi maka? Ta zo ta tina kisan ta ta fama. Ta daɗe da yin bacci sai dai ni in zo in dafa ma. A'a, ki taso ta in ba ki taso ta babban ni in taso ta. A'a. Bari zan tashe ta. Ni gaskiya wallahi ba zan je ba Allah iya. Kin ga ki daina rantsuwa. Ki tashi ki je ki dafa masa dan Allah shayi nan kin ji? <laughs> Kin gani yanzu mahaifiyarsa bacci take yi. amma ga dukkan alamu kamar a bige ike tashi ba komai je ki dafa masa na ba komai ba komai je ki dafa masa tashi kin ji Hajiya, Hajiya, Hajiya, Hajiya, Hajiya. Waye? Rama? Na? Lafiya? Bude Hajiya. Menene? Bude Hajiya. Menene? Menene Rama? Menene? Salma. Salma. Eh ba. Alhaji Karami ne ya kirawo Salma ce ta ce ta dafa mai shayi. Sai na ji shiru shiru ban ganta ba. Na tafi kicin in je in duba ta. Na ga ban ganta ba. Sai na ji iwanta. inna da muka yi ƙoƙari ya buɗe ƙofar ni da mahaifiyarsa ya ƙi ya buɗe kuma ba mu daina jin kukan salaba ba da neman taimako hajiya ta fashe da kuka tana ta roƙon ɗanta da ya buɗe mata ƙofa amma bai buɗe ba saboda baya cikin hayyacinsa idan na fuskance ki kenan mubarak yana shaye-shaye kenan ko ya mai girma mai shari'a a nan wurin ya kamata a ban mu yi kowace irin tambaya domin mu samu gamsassun amsoshi wanda za su tabbatar wa da kotu cewa wanda ake tuhuma ya aikata wannan laifin ka ci gaba da tambayoyinka barista usman kana kan daidai ina jin kiran ma ganin mun rasa yadda za mu yi hajjat ta dinga kiran wayan mahaifinsa amma duk wayoyinsa a kashe sakamakon yana can asibiti yana aikin dare tsoron kan mubarak ya aikata kisa sai ta kira wayan ma'aikata ta sanar da su da su ma ma'aikatan da suka zo su balla ƙofar suka yi abin da muke gudu ya riga ya afku asuma aka ɗauki salame aka kai ta asibiti kin garamma ki haƙuri ki haƙuri muna jin ki ci gaba ko akwai tambayan da za ka yi barista murtala zuwa garamma? malama ramma ko za ki iya gaya wa kotu shekara nawa kika kina aiki a gidan dr mujahid kuma wace irin tarbiyya mahaifiyar mubarak ta yi masa mahaifiyarsa ta iya ƙoƙarinta amma tun daga da wasu daga turai halayensa duk ya canja kin ba mu labari tiriyan tiriyan to abin mamakin shine sama da wata hudu ana sauraron wannan karar ba ki taɓa bayyana a kotu ba sai yau hasali ma ana zaune a gidan nan aka neme ki sama kika yi kasa kika yi ba wanda ya san inda kika yi kuma mai gadi ya tabbatar mana da cewa dama ke ke daurewa salame gindi take kawo samari da duk ɗan ɗauke-ɗauke da ake a gidan nan duk ke ɗaure mata gindi a yi shin ko za ki iya gaya wa kotu dalilin ɓacewarki da kuma bayyana ki a lokaci guda idan na fahimci shirinki me yake nufi kin tafi ne ki je ki shirya ki zauna ki shirya tatsuniyar da za ki zo ki gaya mana a kotu a'a ba haka ne. to me a washe garin da abin ya faru kin ji abin da na gaya miki ki tattara ina ki ina ki bar garin nan kar ki ƙara dawowa idan kika sake kika dawo kuma duk abin da ya faru da ke ke kika jawo gode madalla Allah ya saka da alheri. Ki kuka da kanki. Na je Allah ya tabbatar da ba. To. Hajiya. Na'am. Wannan dabara da kika kawo. Mm. Ta yi daidai. Saboda bayan itaran ma da za ta iya ba da shida. Mm. sai hawa kullu ba na jin kuma hawa kullu za ta ce ta ba da shi ba za ta faɗa ba za ta iya ba me yasa kika dawo bayan gargadi da ikirarin da yake ce an miki a baya duk sanda ake zaman shari'an nan ina saurara a rediyo ina ji daga ƙarshe na fahimci idan ban zo na faɗa abin da na sani ba na ci amana wannan yarinya mareniya ya mai girma mai shari'a wannan farbaɗan da ramma ta yi ba shi da bambanci da mutum ya zauna kawai kirkirar labari saransa kowa ya zai zuwa faɗi wannan tatsuniyar da zo ta faɗa a nan wajen saboda haka ina roƙon ya mai girma mai shari'a da a kalli wa'annan maganganun a wanke wannan da ake zargi a kan wannan laifin da ake ƙoƙarin a ɗaura masa na gode ya shari'a ko barista usman kana da abin da zaka ce zai magana zai magana na san baki gane ni ba ni ne kawunci kallamu kawo kallamu kin ga inda duniya ta yi ni ko kululu na daɗe ina neman ki tun bayan barin ki gari da gani har mai gari ba mu ƙara samun nutsuwa a rayuwa ba kallamu Allah zan faɗa wallahi baƙi ne zo ka buɗe mana yaron malam ne Mene? Me ka ga kofar gidana? Ai aikin gama ya gama. Ka rasa waɗanda za ka ciwo mutunci ka ke tarigar arziki sai ni da ahalina. Sai na nuna maka cewa daga kanmu wannan lalata taka ta kare a cikin garin nan mai gari. Mai gari mu za ka ciwo mutunci? Rika na ce maka. Na me? Gashi. Amma da sharaɗi, abin da ya faru tsakanin mai gari da kululuwa baka ji ba baka gani ba in har haka ya faru hakan ta kasance to kai kuma kullum ka iya zuwa fada ba komai a ka iya zuwa fada a sa da kai mm. dawo hayyacin ka kallon mu kana fa buƙatar kuɗin nan ai ko dan ka je ka rama wulakanci da cin mutuncin da aka yi maka aka keta maka rigar mutunci a gurin cacen nan ai ka karɓi kuɗin nan kar ka yadda ka tsallake wannan tayin da aka yi ma takaita miki labarin shi kansa mai gari bayan wani lokaci matasa suka kama shi a cikin gona yana yi wata ya fyaɗe suka yi masa dukan kawo huka wannan ya jawo tun daga lokacin bai ƙara samun lafiya ba ya rasa ƙafafuwansa labari ya kai cikin birni aka cire shi daga sarautar da yake takama da ita bayan an hukunta shi ƙarshe ma a wulaƙance ya mutu luluwa cibiyar da allah ya da ni cibiyar da allah ya da ni kululuwa ba lafiya ba abin da zan ci ku lura na daɗe ina neman ki mani Ba ki daure ki yafi mu ko rayuwata za ta ɗan haske. Na san ban kyauta miki ba. Na zalunci kai da kululuwa. Kululuwa. kulula ki duba Allah ki duba darajar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama shafi ko yi ta za ta yi Allah ya fi mana na ya fi maka kawo mamun ya fi mamun ya fi sai yau na tabbatar da cewa soyayya uwa ba za a taɓa kwatanta shi da na uba ba ita ce take wa ɗanta soyayya tsakani da Allah soyayya da ta fita da shi daga wani bala'i da masifa saɓanin yadda na dinga shagwaba yaran nan ki haƙuri a hukun ki yafe mu ba kaman komai ba kakauna ko shine kawo kallamu da kika bamu labari turashi shi mu je gida ɗansa ne wannan